annobar covid-19 da ce take ga tilasta miliyoyin al'ummar tarayyar najeriya su kalushe zuwa gida da nufin killace kai a bisa umarnin 'yan mulki to sai da kuma halin yau da ma tunanin gobe na neman cusar dama cikin kasar cikin wani yanayi ga tarayyar najeriya da mafi yawa na kasar take rayuwar hannu baka hannu kwarya tun daga farkon mako ne dai gwamnatoci a matakan tarayya da jihohi suka umarci ma'aikata da sauran al'umma da su koma a gida a wani abin da ke zama matakin daƙile cutar da ke ta ƙara yaɗuwa a ko'ina a tarayyar najeriya sai dai kuma daga ma'aikatan na gwamnati ya zuwa ragowar mazauna na gari dai tuni hutun ya fara gundula ga rayuwa da mata tattali na arziki aliyu balade na zama wani ma'aikacin tarayyar ta abuja da kuma ce ya koma ɗaukar setin inuwa da nufin ragarraɗin hutun dole da ya fada. zuwa kan nan zaman da nake yi ina bin inuwa ne daga nan in tashi in koma wannan inuwa daga wannan inuwa in koma wannan inuwa in shiga gida in fito yara su shiga su dame ka ka fito haka nan dai muke ta juye-juye Shi abun da hali ya yi hutu dama shine ka je aiki ka dawo amma kana zanne gwaje ɗaya ba wai hutu ka ɗauka ba fa na musamman dole ne yasa ka zanna gida ai ba hutu ciki in har ko na neman tsere yawa yara ga ma'aikata irin su aliyu mudi batun rashin wuta na zama matsalar da ke barazana ga gudanar aikin a gida kamar yadda masu mulkin tarayyar najeriya ke fatan su gani kamar mu da aka umarce mu cewa mu rinka yin aiki daga gida a za ga cewa matsalar da muke fuskanta ita ce wato aikin naka da kake so ka yi ba zai yiwu a gida kamar yadda kake so ba saboda aikin da muke yi yana buƙatar wato wutar lantarki wanda kake buƙata domin ka yi wannan aikin to idan ba kana da wani tanadi na samarwa kanka wutar lantarki ba aikin naka ba zai yiwu ba ko bayan karanci na wuta dai kasar na kuma fama da rashin isasshen tsari na intanet da ke taimakawa masu takama da yin aiki a gidan cimma buri in banda batun aikin shirin a zauna a gidan na kuma neman yin tasiri ga rayuwa ta yan kasar da ke faɗin ta fara baki ya zuwa yanzu duk da takama da arziki dai kusan biyu a cikin uku na al'ummar tarayyar najeriya na dogaro da ci da gumin su kafin iya kaiwa ga warware matsaloli na rayuwa kwamitin hutun dolan ya fara taɓa irin su hashi musulman da ya ce akwai matsala babba ga kokarin na samar da na baki na salati inda da isasshen karfafafan tattalin arzikin ƙasa ma wanda za a ce ka dogara in baka fita ba ka samu ka sarrafa abin da za ka yi a gida to amma kasancewar abubuwan dama duk ci da ƙarfi ne sai an fita an nemo sai an fita za a samu sai an fita za a kawo a sarrafa ta zaman gidan gaskiya akwai damuwa kwarai da gaske akata na tare najeriya dai ina shirin shafin makonni guda hudu a killace da fatan tura corona zuwa kabari a yayin da kannan su doki a jihohi ke shirin share makonni tsakanin biyu zuwa hudu a cikin sabon yakin ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya